This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 da mita 41. Masu sauraron ma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya jin shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM. Ko kuma a saurare mu daga ko'ina kuma ko yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. sauraron mu da wannan lokaci assalamu alaikum ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc tare da aliyu mustapha sakkwato da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin wannan la'asariya da fatan kunanan lahiya da harko ga muhimman kanin labaran duniya to halima a kasar gini gwamnati ta kaddamar da zaman makoki bayan mutane da dama da suka mutu wajen wasannin annashuwar karbar sallah isra'ila ta ce ta kaddamar da tsagaita wuta amma ba tabbas na ko 'yan hamas za su yi su ba sannan tsoron abin da zai same su ya sa masu binciken inda jirgin da na malaysia ya faɗi a ƙasar ukraine sun yi ribas To bayan labaran duniya za mu fara da jihar Adamawa kuma za ku ji cikakken rahoto akan zargin da mai rikon kujerar gwamnan jihar ya cewa gwamnan Murtala Inyako da aka tsige ya salwantar da wasu kuɗaɗe sama da naira miliyan dubu tamanin da biyu kuma ya ce zai yi bincike a kai. Bello Habib Galadanci zai gabatar muku da shirin himma ba ta garago sannan ku ji kashi na uku na rahoton musamman akan sace 'yan makarantar Chibok da kuma abubuwan da suka biyo baya. Kamar yadda aka saba za mu karasa da ra'ayoyin da ku masu saurare ke aiko mana ta hanyar imel to amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Tujuma mana fatan kowane lafiya. shugaban kasar gini alfa konde ya kaddamar da zaman makoki na mako daya a kasar bayan da wani shiri da gungun mutane da suka yi wato a wajen kallon wasannin annashawa na sallah ya jiyo mutuwar mutane a akalla 33 a jiya talata ne wannan dai al'amari ya faru a can bakin gabar teku a birnin conakry inda aka ce dubban mutane sun taru suna holewa shagalin karamar sallah a ƙarshen watan azumin nan na ramadan da aka kammala shaidu sun ce waɗanda aka taka dinnan har suka mutu sun hada da yara ƙanana an kuma ce cincirin da ya soma ne lokacin da dimbin mutane suke kokarin su kutsa ta wata 'yar karamar kofa ta fita daga wurin wasannin annashuwa din. gwamnatin ta gini dai ta ce tana gudanar da binciken gane ainihin abin da ya je wani al'amari isra'ila ta ce ta kaddamar da wata 'yar gajeruwar tsagaita wuta bayan da wani rokan ta ya hada kan wata makaranta ta majalisar ɗinkin duniya da ke zirin gaza har mutane akalla goma sha biyar suka halaka an shirya cewa wannan tsagaita wutar ta sa'o'i hudu kacal za ta suma ne da karhe uku agogon zirin gaza Rokan da ya faɗa yau Laraba ya dira ne akan ita wannan makarantar da ke cikin sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke arewacin Gaza, inda kuma aka zamnar da Falasɗinawa 'yan gudun hijira. Wakilin muryar Amurka Scott Babb da ya halarci sansanin ya ce makarantar ɗaya ce daga cikin wurare kamar 85 da cibiyar kula da 'yan gudun hijiran Falasɗina ta buɗe don kula da Falasɗinawa sama da 200,000 da suka rasa muhallinsu a sanadin tashin hankalin da ke gudana a yanzu a yankin. To sai dai kuma duk da wannan tsagaita wutar da Isra'ila ta ce ta yi, mayakan Hamas ba su ba da wata alamar da ke nuna cewa suna da niyyar jan birki ga jiho nasu rokokin akan Isra'ila din ba. jami'an ƙasa da ƙasa masu son su je su binciki wurin da jirgin na malaysia mai lamba goma sha bakwai ya faɗi a ƙasar ukraine sun sake shawara sun juya bayan da mayakan 'yan awalin nan masu ra'ayin rasha suka hana su su shiga gurin jami'an kasashen turai sun ce bayan zantawar da ta gudana tsakaninsa da yan awari ne suka ga cewa kwanda dai su haƙura su juya su koma inda suka fito wato sansaninsu da ke birnin donetsk rahotanni sun nuna cewa magana tsaron lafiyar kansu ce ta sa mutanen na suka juya suka koma domin a cewar andriy lishanko mai magana da yan hukumar tsaro ta ukraine yan awarin sun bizne nakiyoyi birgit a ko ina zagaye da gandun dajin da jirgin ya fada a cikinsa iyalin mutane mai tan da casin da takwas da suka halaka a lokacin da jirgin ne ya faɗo ran 17 ga watan nan sun kagara masu binciken nan su samu sukunin shiga gurin domin gane abin da ya wakana musamman da yake ana jin halin za akwai sassan jikunan da yawa daga cikin mamatan ko bayan da aka kwashe gawakin akalla mutane 200 aka mai da su kasar netherlands a makon jiya labaran duniya kuke saurare daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Mutane fiye da 150 ake jin tsoron watakila gine-gine sun danne su sanadin malalar laka da ta bi ta kan wani ƙauye da ke yammacin india Jami'an jihar Maharashtra sun ce ƙasar tarihi akalla gidaje 40 na wannan ƙauyen da sanyin sahiyar yau Laraba. Shugaban Hukumar Kai Agajin Gaggawa na india Sandeep Rai Rathore, ya ce mai yiwuwa ne yawan mutanen da malalar kasar ta bizne za su iya kaiwa 200. Masu ƙoƙarin kai agaji na fuskantar wahala ainin wajen kaiwa ƙauyen saboda rashin kyan hanyoyi, musamman kuma da yake an share kwanaki kamar hudu ana sako ruwan sama ba tare da ƙaƙƙautawa ba. irin wannan malalar ƙasa dai ba bakuwar ababacce ce a wannan yankin na indiya musamman ma lokacin damuna daga watan yuni har zuwa watan satumba na kowace shekara to a ƙarshe gwamnatin china da al'ummar jinsin wiga na ba da bayanai da ke saba juna na ainihin abin da ya faru wanda ya janyo tashin hankalin da ya barke kwanan nan a lardin shinjiang inda kuma aka karkashe mutane da yawa ita dai kafar watsa labaran gwamnatin sin din ta shinhua cewa take wai rigimar ta barke ne lokacin da wani gungun mutane suka auka garuruwa biyu da wukake da adduna suna ran su mutane da har suka kashe da daman su shinhua ta ce ganin haka ne yan sanda su kuma suka mai da multani suka buɗe wuta inda kuma su ma suka kashe wasu daga cikin maharan to sai dai kuma kungiyoyin 'yan jinsin na wiga da dama sun musanta wannan bayanin na hukumomin kasar ta sin inda har kungiyar su 'yan wiga din tana amurka ta la'anci ma'aikatan tsaro da yin abin da ta ce amfani da karfin da ya wuce kima kuma suka ce mazauna wannan lardin na shiyan ba wato suna zanga-zanga nuna rashin amincewa su ne da matakan matsa musu a lokacin watan azumin ramadan da hukumomin china suka dinga yi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To duk da cewa an tsige gwamnan jihar Adamawa Murtala Nyako daga karagar mulkin shi, har yanzu haka dai tsugunu bai kare ba kuma da sauran rana aka ba da kudama sauran magana bayan da mai rikon kujerar gwamnan jihar ahmadu umaru fintiri ya zargin cewa gwamnan da aka tsige ya salwantar da kudaden jihar sama da miliyan dubu tamanin da biyu kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da ibrahim abdulaziz ya aiko mana daga yola It is regrettable that the shameless plundering of the state by the so-called leaders was far greater in scale than the destruction unleashed on the region by insurgents. mukaddashin gwamnan jihar adama ke kenan honorable ahmadu umar fintiri yayin da yake wa al'umman jihar jawabi na cewa zai binciki gwamnatin mutanen yako your desire shall continue to guide our silent decision in the effort to correct the bisa zargin cewa tsohuwar gwamnatin da ya gadan ta yi facaka da kuma waka cika tashi da dukiyar jihar adama kusan naira biliyan 82 zargin da yan bangaren yakon ke musantawa shi dai mukaddashin gwamnan wanda wadi mulkin sa na watanni uku ne wato kafin gudanar zaben ce ya ce ya dau wannan mataki ne don kawo gyara kunshin wahala da ya sa mutane mu a ciki a kurakuren sun yawa a cikin gwamnati amma da goyon bayan jama'a tunda sun san abin da ya aikata da kuma abin da muka gani muna samun goyon bayan su kuma muna gyare-gyare wanda jama'ar mutane adamawa suna amincewa kuma suna murna da abin da muke yi kuma muna tabbatar musu as government muna abubuwan da ya dace to sai dai kuma a martanin da bangaren mutalan yakon suka maida sun fa zargi ma mukaddashin gwamnan ne da aiwatar da abin da su kira siyasar bata suna na biyan bukatun wasu mutanen boye zaɓe mutane ya ta bakin kakakinsa Ahmad Sajo ya ce ai abin mamaki ne ma a ce an kashe kudaden da tun hawan sa ba a same su ba na zunzurutun kuɗi har naira biliyan tamanin da biyu. Ka san babu gaskiya a wannan magana gaba ɗaya ma gaba ɗaya a mulkin mutala yaku ku ai ba a ma sami rabin wannan kuɗin ba balle a ce an kashe. Mu dai a sanin mu shine wannan abin dama akwai shi a tsare waɗanda suka kitsa wannan dige wata haramun su suka kuma suka sun kitsa abubuwan da za a yi daga farkon shi a ƙarshe. Don haka duk abin da suke yi nan suna bin daftari ne wanda yake yana tsare yana zaune su ci gaba da yi kamar da na gaya maka ita gaskiya baka boye ta don haka wataran wataran watan wataran insha Allah biiznillahi ta'ala gaskiya al'amarin zai bayyana idan dai za a iya tunawa a bayan mutane yako yayi ma zargin cewa gwamnatin jihar na bin gwamnatin tarayya wasu biliyoyin naira kudaden da ko ta nema amma ba biya ta ba wannan cece ce dai na zuwa ne yayin da ma shugaban majalisar sarakunan adama kuma lamiran adama dr muhammadu barkindo aliyu mustapha ke fashawar fashawartar mukaddashin gwamnan da ya kauce wa jita-jita da kuma yan ingiza mai kanturuwa don ciyar da jihar gaba mu sarakuna a kullum al'adarmu ne duk gwamnatin da ke ci dole ne mu haɗa kai da ita mu taimaka mata domin ta sami nasarar gudanar da ayyukan da talakawa ke bukata shugabanni ina kira gare a daina sauraron jita-jita domin allah ne ya baka ba wani wanda zai buki kirji ya ce shi ya baka karya yake in dai dan adam ne shi saboda haka kullum kai magana allah kawai zaka ji kuma ka tuna da allah yana nan kusa da kai an ce ya fi kusa da kai da wannan jijiya ta wuyarka saboda haka duk abin da kai yana nan

Yanzu ga Bello Habib Galadanci da shirinmu na gaba. Himma ba ta garo. daga nan sashen hausa na murya amurka shirin himma ba ta gargoyi ke zo muku kuma yana baku labarin 'yan afirka masu yin abin arziki a kasashen waje jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan laraba a makon da ya wuce kun ji na fara hira da ibrahim biyu masana harkokin zaɓe demokuraɗiyya kuma malamin jami'a a kasar new zealand an mako mun ci gaba da hira da shi inda na so in ji daga wajen shi wa menene bambancin irin karatun da suka a lokutan da a kasashen waje da kuma wanda yara musamman ma daga yammacin afirka suke yi a kasashe kamar malaysia da birtaniya da cyprus da ma sauransu har na amurka wato a lokaci a gaskiya muna gode wa iyayenmu saboda tarbiyyar da iyayenmu suka yi mana akwai wasu abubuwa da yawa waɗanda iyayenmu suka gaggaya mana amma a lokacin sai mu ga suna matsa mana amma yanzu haka muke ta ganin ashe ashe ashe da mun bi waɗannan shawarwari da iyayenmu suka bamu da ma mun fi abin da muke a yanzu to a halin da ake ciki yanzu a gaskiya Ah, abubuwa da yawa sun bata matasa akwai ah, waɗannan ah, soyoyi ne abubuwan eh, eh, abin kimiyya da technology duk sun mm. ɓaɓɓata yara saboda ga zaka cewar yaro zai tashi ba ma zai saurari irin abubuwan da iyayensa za su gaya masa ba mm. sai abubuwan da ko dai a waya ko kuma a television ko kuma dai a wasu mutane daga waje to irin waɗannan abubuwan suna sa yara su tashi da wani ɗabi'a na waɗanda ba su dace ba mm. kuma iyaye ya kamata mu yi iyakacin kokari muka ce yara ba su shiga cikin wata tawaga ko kungiyar matasa waɗanda suke shaye-shaye ba ba ni man cewa lokacin da nake karamin yaro kullum mahaifina ina ce ma in kana so ka gama duniya ka lafiya ka guji giya ka guji kwaya ka guji bashi ya ce waɗannan abubuwa guda uku in ka kauce waɗannan abubuwa guda uku to rayuwarka za ta yi kyau amma idan kana cikin waɗannan abubuwa guda uku da giya da kwaya da bashi to kana cikin kana cikin tashin hankali to saboda haka yadda kake gani na anan ba na shan giya ba na shan kwaya ba na daukan bashi ba ka da bashi <laughs> alhamdulillah <laughs> <laughs> wai eh, new zealand kasar bakake ce a new zealand ba kasar bakake ba to zan ce ai new zealand kamar kashi tamanin cikin 100 na eh. new zealand turawa ne waɗanda suka yi abin nan ah, suka ƙaura daga ƙasashen turai kamar da su jamusawa ne da mutanen holland mm. da mutanen ingila da mutanen scotland ne suka je amma kashi ashirin cikin ɗari kuma ah, me zan ce islanders islanders kamar yan tsibiri kenan eh suna kasar ma tsibiri ce da ai eh. ah, new zealand tsibiri ce a kewaye ke da teku in ka dubi map in ka dubi map na kasar duniya eh. za ka ga wani tsan tsikit kusa da kusa da australia eh shine new zealand eh ya al'adansu yake a can eh to al'adarsu dai kamar irin dai kamar na turai dai haka kamar na amerika da turai don irin ɗabi'arsu irin na amerika ne da turai kamar yadda na gaya maka kashi tamanin daga cikinsu turawa ne mm. ba su ma da bagage ko kaɗan mm-hmm. sam sam ba su da bagage in kaga bakar fata a new zealand to sai dai ko ɗan afirka ne ko kaɗan najeriya kuma akwai 'yan najeriya da yawa a wajen mm. ƙasa tana da arziki eh to arzikinta ba mai wanda ta taka karya ta karya ba amma tana da tsari tana da ka'ida mm. ana bin doka idan ka duba tarihin new zealand za ka ga cewa tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ake bin doka ake bin ka'ida kwatanta mana arzikinta da najeriya a ina za ka kwatanta najeriya ai muna da arziki ta New Zealand arziki yanzu? Najeriya ta fi New Zealand arziki. Sai dai ai muna da yawa. Eh. Kuma muna zama ne kara zube. Kara zube. Shi ne matsalar Ba mu hmm. da tsari, ba mu abin doka, ba mu abin mutum ɗaya sai ga yana da miliyoyi. A New Zealand suna da abin da ake cewa middle class. za ka ga mutane da yawa suna aiki kuma sun dogara ba su da wani zurfin abin nan baki mm. illa abin da Allah ya ba su shi za su tafiya kuma suna da godiya Allah da abin da suka samu yawa mm. amma mu a kasar mu kaga muna da arzikin mm. amma na ɗaya muna da yawa na biyu kuma akwai mutane da dama waɗanda ba su damu da kasar ba ba su damu da kowa ba kansu suka sani kawai muna da muna da irin su da yawa a kasar yanzu katun da karatu kake yi ai ka san da tsari na jami'a yake a can a Najeriya zaka ga akwai jami'a. hanyoyi wanda yara an cunkusa su a cikin aji babu fanka da zafi akwai irin wani a new zealand to a gaskiya babu don a gaskiya ɗaya daga cikin abin da nake farin ciki a kai a zamana a karatu na da nake a new zealand hmm. ba abin da nake jin daɗi ka illa makarantar yarana hmm. don yarana yanzu suna makaranta kyauta kuma in ka je tsanani za ka ga cewar a aji za ka ga 'yan makarantar ba su fi goma sha biyar ba kuma a university din a misali ko da shike phd nake da yake ina phd ba ba tilas muna zuwa class ba mm. amma na koyar ma a makaranta don kana phd kana iya koyar da undergraduates mm. a yaran da suka fara university za ga cewar duka duka bai fi mutane 30 40 a class ɗaya ba kuma za ka iya monitoring ɗinsu ka ga abubuwan da suke yi ka yi makin ɗin exams ɗinsu kuma one to one suna contact ɗinka. to madalla gashi na dai lokacin ya ƙara mana halinsa amma an allah ya sa da allah nuna mana wata laraba mai zuwa zan ƙara dawo da shi ibrahim bisa mu ƙara shi mu a nan ne nake so in ji daga wajen shi ganin cewa najeriya ta fi new zealand ƙasar turawa arziki da yawan jama'a da abubuwa ma da dama amma new zealand ta fi najeriya ingantaccen tsarin ilimi ya ke ganin wannan lamari ne yanzu a madan shi ibrahim biyu ya kasance bakona a wannan mako da kuma makon da ya wuce da kuma sauran abokan aiki na duk anan sashen hausa na murya amurka a washington dc ni bello habib galadanci nake cewa allah ya bamu kwanciyar hankali da wadatar zuci da hazaka da himma assalamu alaikum sai an jima riga musa shaidajin Allah lalim na na kiba Muhammadu in shi ta kasawa. Na na kiba Muhammadu in shi ta kasawa, kai bari in rame, kai sani bari in rame dai, kai bari in rame shi alheri. To har yanzu dai muna tare da Bello Habib Galadanci yanzu zai gabatar da kashi na uku na shirin musamman a kan sace 'yan matan Chibok da kuma abubuwan da suka biyo baya. Duniya ta kaɗu saboda sace ɗalibai mata sama da 200 daga makarantarsa ta sakandare da ke Chibok. Me yasa ba su shirya jami'an tsaro da za su kasance su tsare wa'annan makarantun. Muna tafiya muna shi aka yi mana ruwa ruwa jeji nan ba a gani. Abin da ya same mu nan ya shafi duk mutumin kasar nan. lamarin da ya jawo jawabai akwai wa'yansu da muka san inda suke amma ya ɗauki shekaru biyar kafin a je an samu su bakin ciki lokacin da wani abu ya faru ba a bi sau bane kuka da zanga-zanga duk faɗin duniya ku biyo mu ku ji labarin sace ɗaliban chibok a takaice. A kashi na biyu a labarin ɗaliban Chibok a takaice, kun ji cewa iyayen waɗannan ɗalibai suna ta samun labarai na cewa ana ta yawo da waɗannan yara ba tare da jami'an tsaro sun yi wani yunkurin ceto su ba. An yi wajen uh, kukawa da su, an yi wajen mangono, eh, muna da masana gare titin da aka kai su. Da kuma 'yan rajin Bring Back Our Girls a zanga-zanga su ta farko a Abuja. Ka tuna fa an kwashe su da dare da zani guda a jikinsu. Da yadda irin wannan zanga-zanga ta yaɗa har zuwa Kano. An yi musu aure, ana haka ne? a damana da 'ya'yanmu. Da ketare iyaka zuwa Sudan. In Najeriya haka da from Egypt, Egyptians, mutuwa cewa a dawo da matanmu. Kuma har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin sace waɗannan ɗalibai? Balle kuma shugaban ƙasa ko wani babban jami'an gwamnati ya fito ya magana kan wannan lamari a hukumance. Ran biyar ga watan Mayu, matar shugaba Goodluck Jonathan, Patience Jonathan, ta ɗora wa gwamna tima alhakin sace ɗaliban Chibok. There is God. There is God in everything we are doing. a karon farko shugaba goodluck jonathan ya fito ya amince cewa an sace waɗannan ɗalibai ran shi daga watan mayu inda ya faɗa gidan talabijin cewa ya yi alkawari duk abin da za a yi zai yi domin a ga an ceto su. A yammacin wannan rana ne kungiyar Boko Haram ta ɗauki alhakin sace ɗaliban Chibok. Wai na kama yarinya a makarantar Boko wai ya dame ka. zuwa da ran shida ga watan mayu zanga-zangar chibok ta yadu zuwa lagos da birnin abekuta da ma kalaba duk dai a wannan rana ne majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa idan dai har 'yan bindiga suka sayar da mata kamar da suka alkawari to za ta neme su kuma ta tuhume su da laifukan yaƙi ko shekaru nawa za a yi. ran bakwai ga watan mai ne fadar shugaban kasar amurka ta white house ta fito ta bayyana matsayin shugaba obama dangane da sace waɗannan ɗalibai na mata the president has been briefed several times and his national security team ya ce an shayi wa shugaba obama bayanin aukuwar wannan al'amari kuma masu lura da matakan tsaron cikin gida na shugaban suna ta nazarin wannan al'amari kud da kud duka wani rana ne prime ministan china lee kyeng ya gana da shugaba goodluck jonathan ana dab da fara taron tattalin arzikin duniya a abuja inda ya alkawarin taimakawa najeriya da duk abin da china za ta iya yi domin nemo waɗannan yara yayin da ake kammala taron tattalin arzikin duniya a birnin tarayyar najeriya abuja kasashe kamar amurka da faransa har ma da isra'ila suka yi alkawarin ba da agaji wajen samun waɗannan yara ana wata ga wata ran ga watan mayu kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta ce shaidu da ta tattara sun bayyana cewa dakaran tsaron najeriya wato sojoji sun san cewa fa 'yan bindiga sun doshi garin chibok ran hudu ga watan afrilu domin sace waɗannan ɗalibai amma suka ki ɗaukan mataki na rigakafi duk da gargaɗin da aka yi musu a daidai wannan lokaci dai zanga-zangar chibok ta yaɗu a manyan biranen kasashen duniya kamar amurka da birtaniya da faransa da Australia har ma da Afghanistan. A wannan rana na tara ga wata ne ganin yadda batun Chibok ya mamaye duk kafofin yada labaran duniya. Shugaba Goodluck Jonathan ya kafa kwamitin tattara bayanai domin nemo waɗannan yara. Na farko ne shi kwamitin na me ma'anan shi? Kwamiti na neman me? Kwamitin nan da aka sa wanda aka sa aka da a Abuja da aka sa members na mutanen da suke zama a abuja meye ne za su zo daga sabbiza forest din ne su nemi yan matan ko kuma za su bi gida gida su samu iyayen matan ne ko za su zo su zanna a cikin dama su da su ci ne ko ko ni ban gane kwamiti. mutumin da ya kira kanshi shugaban boko haram abubakar sheku ya fitar da wani bidiyo da ke dauke da yara mata da yawa inda wasu daga cikin iyayen ɗaliban cibok suka gano 'ya'yansa a ciki. ran sha uku ga watan mayu eh, sha bakwai ga watan mayu ranar da ake sa shugaba goodluck zai ziyarci garin chibok sai dai ya fasa ya nufi kasar faransa domin ganawa da shugaban faransa hollande if the president goes to chibok today does not solve any problem maybe psychological problem of uh, uh media relevance. A ranar da aka yi uh, bama-bamai a Yanyan ta Abuja, a ranar nan ma wan safa ke yana kano har da 'yan raye-raye da aka nuno shi a talabijin wannan ya ƙara nuna ko oho da shi da masu bashi shawara ke yi ƙarshen kashi na uku kenan ku biyu mu a kashi na hudu ku ji ci gaban wannan labari na ɗaliban cibok takaice yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Abdulkadir Lawal sha iskawa Katsina ya rubuto yana cewa hakika munanan hare-haren da Isra'ila ke ƙara kaiwa a zirin Gaza abin Allah wadai ne da takaici ya kamata manyan ƙasashen duniya su kawo ƙarshen hakan. Isa mai kati gashuwa ya rubuto yana cewa don Allah murya Amurka ku miƙa min ta'aziyya ta ga mutanen da harin bama-bamai ya aukawa a garuruwan Kano, Kaduna, Potoskum. Allah ya ji kansu amin. Ahmadu Abacha Macina da Ibrahim Inusa Macina sun aiko ra'ayinsu na haɗin gwiwa kamar haka. Muryar Amurka a gaskiya harin bam da aka kai a garin Potoskum na jihar Yobe da Kano da Kaduna da ke arewacin Najeriya abin takaici ne da Allah waddai. Allah ya kiyaye faruwar hakan nan gaba. Ya Allah ka tona asirin mutanen da suke kai hare-haren bama-bamai a jihohin yankin arewacin Najeriya da masu ɗaukan nauyinsu. Allah ka ba mu zaman lahiya mai ɗorewa in ji Ahmadu Abacha Macina da Ibrahim Inusa Macina. Zainab Usman Shitu Mahuta ta rubuto tana cewa haƙiƙa hare-haren bama-bamai da lugudan wuta ba ƙaƙƙautawa da Isra'ila ke ci gaba da yi a yankin zirin Gaza na Falasɗinawa wani abin takaici ne da Allah waddai. Daga ƙarshe sai ra'ayin Yusuf Muhammad Gagarawa, ƙaramar hukumar Gagarawa jihar Jigawa Najeriya wanda ya aiko kamar haka. Ya 'yan uwana al'ummar Najeriya, mu ci gaba da roƙon Allah, Allah ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a ƙasanmu Najeriya. To kahin mu karkare ga wata matashiya. Ilo a ya wuce da rani. Masu sauraro Hausawa sukan ce kama da wane ba wane ba ne. A ‘yan maza Allah Ibrahim Alfa Ahmed. Da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron hilin a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Da kana jin Hausa cikin waƙa da na tura da kai dariya ka taba. Ko ma ba ka da Hausa bature iya saurara. Bayani ka same shi. Waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya kama daga Indiya.

kuma wakoki na Amurka da ɗumi su. Oh, oh. Muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki ko kuma dai masu ban haushi. A kasance da filin a bari ya huce kowace rana Asabar da safe daga sashen Hausa na murya Amurka. Filin a bari Yanzu ga Aliyu Mustapha Sokoto da takaitattun labaran duniya. mai shugaban kasar Gini Alfa Conde dai ya kaddamar da zaman makoki har na mako guda a kasar tashi bayan wani ciri na gungun mutane da aka yi a wajen kallon wasannin annashawa na sallah ya janyo mutuwar mutane akalla 33. jiya wannan al'amari ya faru a bakin gabar teku a birnin conakry inda dubban mutane suka taru suna holewa shagalin karamar sallah din a ƙarshen azumin ramadan shaidu sun ci wanda aka taka din suka mutu sun hada hada yara kanana kuma an ce cin jarandan da ya ma faru ne lokacin da mutane suke ta kokarin su kutsa ta wata yar karamar kofa domin fita da gurin gwamnatin gini ta kafa kwamiti domin binciko gane abin da ya faru Da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu kuma lokacin da za mu so jin ra'ayoyinku yau akan cutar Ebola. Kun san tsananin wannan cuta ta Ebola, kun san alamominta da kuma yadda take bazuwa, kun san matakan rigakafin kare kai daga kamuwa da wannan cuta, an jima da daddare za mu so jin ra'ayoyinku akan wannan. yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da julie the gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniya mu mr scape ne ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai an jima da daddare idan allah ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.